This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Hauwa Sharif da sauran aboka aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba 28 ga watan Agusta na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hauwa da kanin labarai. ta Muhammad dakarun Isra'ila ne suka kai wani samame da hare-hare ta sama a yankin Yahudawa 'yan kama wuri zaune a gabar kogin Jordan. a mako mai zuwa ake sa ran paparoma france zai fara wani rangadi mai tsawo a kasashen waje a yau laraba shugabannin kasashen pacific ke gudanar da taron su na shekara-shekara a nuklofa na tonga kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu na yanzu ku ji cewa a najeriya babban kamfanin mai na ƙasa wato nnpcl ya sanar da fara safarar makamashin iskar gas zuwa kasuwannin asiya to ko me masana ke cewa don ta amfani najeriya mu sannan kuma ta amfani kasashen duniya ma gari baki kuma ka san bukatar gas a yanzu ƙara yawa take a jihar maradin jamhuriyar nijar kuwa wasu 'yan bindiga ne suka sace mutane sama da goma walla sun kwashe mutum ya goma iyalin shi duka daga shi sai dan shi guda mace uku da ɗiyan da duka sai labobai suka bari sai kuma shirin zamantakewa da zainab babaji ke gabatarwa inda a wannan makon shirin ya tattauna kan yadda 'yan ta'adda ke amfani da mata wajen safarar makamai sannan muna tafa da kaɗan daga cikin saƙonin da kuke aiko mana ta hanyar imel amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna jama'a assalamu alaikum barkamu da yamma ga labaran mai karantawa hawa sharif dakarun isra'ila sun kai samame da hare-hare ta sama a ranar laraban nan a yankin yahudawa 'yan wuri zaune a gabar kogin jordan da ya kashe akalla mutane tara sojojin isra'ila sun rawaito gudanar da ayyukan dakila ta'addanci a jenin tulkran da yankin sansanin 'yan gudun hijira na alfara'a inda suka kashe adadin mutane tara Ƙungiyar jin kai ta Red Crescent na Falasɗina ta ce ta kwashe gawakin mutane tara daga yankunan da ƙarin wasu mutum goma sha uku da suka samu rauni a hare-haren da Isra'ilan ta kai. ministan harkokin wajen isra'ila katz ya faɗa a ranar laraba nan ta kafar x cewa dole ne isra'ila ta yi maganin barazanar ta'adanci a gabar kogin jordan kamar yadda take yi a zirin gaza inda ta zargi iran da samar da kuɗi da makamai ga mayakan a yammacin na kogin jordan a mako mai zuwa ake sa ran paparoma faransa zai fara wani rangadi mai tsawo a kasashen waje inda zai ziyarci kasashe hudu a sassan asiya da kasashen da ke kusa da yankin ruwa cikin kwanaki goma sha daya babban jagoran mai shekaru 87 a duniya an tsara zai ziyarci kasashen indonesia papua new guinea timor leste da singapore a tafiyar mai falaken tattalin arziki da addinai daban-daban Papa Roman dai ya fuskanci kalubale da suka shafi lafiyarsa a 'yan kwanakin nan, inda wannan tafiye-tafiyen da zai yi zuwa kasashen waje zai kasance na farko a shekarar 2024. A watan Nuwamban bara ne aka tilasta Papa Roman janyewa daga wata tafiya da ya shirya kaiwa Dubai domin murmurewa daga cutar mura da cutar numfashi. Ko a bana rashin kyakkyawar lafiya ya sa ya rika suke aiwatar da aikace-aikacen jama'a da dama. To madalla kafin ku ji karashen labaran za mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya. Inda babban kamfanin mai na ƙasa wato NNPCL ya sanar da fara safarar makamashin iskar gas zuwa kasuwannin Asiya na China da Japan. Kamfanin dai ya ce hakan ya biyo bayan wata yarjejeniya ta ƙasa da ƙasa wadda za ta kai ga Najeriya ta ci gaba kuma jigilar iskar gas ɗin za ta kasance ta jiragen ruwa a cikin yarjejeniyar. Wakilinmu na yankin Niger Delta Lamida Abubakar Sokoto ya aiko mana da ƙarin bayani. Babban kamfanin mai na ƙasa wato NNPC a Najeriya ya sanar da soma safarar makamashin gas zuwa ƙasashen Asiya musamman ma ƙasashen China da kuma ƙasar Japan. Kamfanin dai na NNPC a ƙasar ya ce jigilar gas ɗin zai gudana ne ta hanyar jiragen ruwa. Mai magana da yawun kamfanin mai na NNPC a ƙasar Musa Olufemi Sunai shine ya tabbatar da haka. The Nigerian National Petroleum Company Limited has commenced shipment of liquefied natural gas can. Yana cewa ne babban kamfanin mai na ƙasa wato NNPC tuni ya fara soma fitar da iskan gas zuwa kasuwannin ƙasashe daban-daban na duniya domin dai bunƙasa tattalin arzikin ƙasar ta Najeriya. irin su asiya da japan da kuma china musamman a kasuwan mai ta duniya inda kuma aka cimma wata yarjejeniya ta kasa da kasa wadda za ta kawo ma najeriya ci gaba da haka kuma na tuntuɓi wani masanin harkokin fitar da danyen mai a kasuwannin mai na duniya kan kowane irin ci gaba ne ƙasar ta najeriya za ta samu da ita da 'yan ƙasar Malam Saniya Ubabura wani masani ne na harkokin mai na duniya. Wannan abu ne wanda yake duk Najeriya zai ji daɗi. Na biyu kuma su NNPC ai da har zuwa yanzu dinnan suna fitar da gurɓataccen mai suna saida a duniya. To yanzu sama da rabin wannan gurɓataccen man da ake samu a Najeriya zai zamanto suna saidawa ne ga matatun mai na ƙasan nan. Aliko Dangote ne, Walter Smith ne, Edo Refinery ne, Niger Delta eh, Refinery ce eh, da kuma sannan NNP refineries ɗinsu da suke Kaduna, Warri da Fatakur guda biyu. To saudaka yanzu wannan zai zama tun hanyar da suke samun kuɗi ta wajen fitar da mai ɗin zai ragu tunda an ce saida kuma a nan Najeriya Sau daga kaga yanzu wannan wata hanya ce suka fito da ita wanda yake zaki suke samun foreign exchange din dai ta hanyar saida iskar gas din iskar gas din da ake ta faman lalata take ba a fito da ita ba ta abin yanzu za a ke ƙara fito da ita don ta amfani Najeriya mu sannan kuma ta amfani kasashen duniya ma gari baki da kuma ka san buƙatar gas a yanzu ƙarasa yawa take buƙatar shi wannan kuma gurɓataccen raguwa take akan abin domin me akwai lamarin harkar electric vehicles na motoci masu amfani da lantarki kuma harkar solar gas a gida da abin nan yanzu su ne aka sa a gaba a duniya Najeriya dai da ke zaman ƙasa ta takwas mai arzikin mai a faɗin duniya na da ɗimbin makamashin gas a shimfiɗe a ƙasa wanda hakan ƙasar ka iya taka babban rawa musamman a harkokin hada-hadar mai a kasuwannin mai na duniya. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. A gaida Lamida Abubakar Sokoto da wannan rahoton yanzu kuma ga karshen labaran duniyar. A yau Laraba shugabannin kasashen Pacific ke gudanar da taronsu na shekara-shekara a Nukulof na Tonga, inda prime Firaministan Australia Anthony Albanese ke zaurcin goyon bayan yankin ga jadawalin tafiyar da tsaron yankin na Pacific. Jadawalin na dala miliyan 271 zai samar da wutar rundunar 'yan sandan ƙasa da kasa da za a iya tura a ƙasashe a yankin a yayin bukata ko yayin wani babban tashin hankali. Prime Minister na Australia Anthony Albanese ya ce. The first task of any national leader is to look after the security and safety of our residents. Albanese yake cewa nauyi ne na farko da ya rataya a wuyan duk wani shugaban kasa samar da tsaro ga rayuka da dukiyoyin al'ummarsa kuma shine abin da wannan yunkurin ke nufin yi na tabbatar da cewa ta aiki tare tsaron yankin baki daya zai kara inganta kuma mu da kanmu mu kula da shi. Shi ma minister Tonga Siyosi Sabaleni ya ce Tonga like many foreign members therefore think that is really important to have a Pacific-led siyarsi savalini yake cewa tonga kamar sauran kasashe da dama na fuskantar kalubalen tsaro iri-iri da suka hada da karin masu satar wato safarar miyagun kwayoyi a yankin na pacific a 'yan shekarun nan don haka kasar tonga kamar kowace kasa a duniya ke ganin abu ne muhimmi a samar da jagoranci a yankin na pacific da zai samar da wani tsari na shi da zai sake daura mara tsaro da ake da shi a yankin na pacific ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya na binciken wasu manyan jami'anta biyu a sudan bisa zarge-zargen da suka hada da na damfara da ɓoye bayanan masu bayar da gudunmawa dangane da cancanta isar da tallafin abinci ga farar hula a daidai lokacin da ƙasar ke fama da matsananciyar yunwa cewar wasu mutane sha ɗaya da ke da masaniya akan lamarin binciken da speto general ofishin hukumar ke gudanarwa na zuwa ne a daidai lokacin da bangaren bayar da agajin abincin na majalisar ɗinkin duniya ke faɗi tashin ganin an ciyar da miliyoyin mutane a ƙasar ta sudan da yaƙi ya wulaƙanta da a yanzu ke fuskantar matsalar ƙarancin abinci mafi muni a duniya cikin shekaru masu binciken za su duba wani bangare don gano ko ma'aikatan hukumar sun ɓoye rawar da ake zargin sojojin sudan sun taka wajen da marmala batun taimakon agajin a yayin mummunan yakin watanni sha shida da suka rika gwabza da abokan gabansu na 'yan rundunar kata kwana inda suka rika kokowar kwace ragamar kasar cewar majiyoyi biyar da suka yi magana da kafar labarun reuters madalla bari kuma mu sake komawa taskar rahotanninmu wasu 'yan bindiga sun kai hari a ƙauyen sabon kare da ke jihar maraɗin jamhuriyar nijar da ke iyaka da najeriya inda suka tafi da akalla mutane sama da goma maza da mata lamarin da ya jefa al'ummar yankin cikin zaman zulumi game da yadda abin ya faru ga rahoton da wakilinmu mansur sani ya aiko mana daga maraɗi kimanin karfe ɗayan daren jiya ne 'yan bindigar suka shigo a garin sabon kare wani ƙauye da ke cikin madarumfa da babu nisa da najeriya yayin faruwar abin wani mazaunin garin ya tabbatar mini da yadda lamarin ya faru a wayar tarho. Wallah sun kwashe mutum ya goma iyalin shi duka daga shi sai dan shi guda mace uku da ɗiyan da duka sai labubai suka bari. To ina ne suka tardo shi? Ƙofa gida suka tardo shi ya tsere ne suka kwashe duk da masu zama nan ƙofa gidan ya hada su duk aka yi jarirai kadai suka bari. To kai baka zama can dama? Allah ne bai hukunci in je can nake zama ni ma sai ƙarfe uku nake dawowa. Suka biyu suka iske su duk suka anshe musu wayoyi tunda shi adai sai da suka kara mai bindiga ko da suka kara mai bindiga ya tashi ya tsere da guri cikin mutanen gari akwai waɗanda suka bi domin kai ɗauki ga waɗanda aka tafi da su babu wanda ya bi da kowa tsoro ya kama shi ba ka da makamin da su da bindiga kai ba ka da bindiga to dama akwai jami'an tsaro da ke kula da wannan yanki saboda yanayin halin da ake ciki a yankunan dama dai nan mutanen gari ne ke dan tsaro saboda barayan ga kanana na dabbobi na cikin gari halibi nawa ne suka yi halbi da suka yi biyu suka ba da ta ta suka ce ihu barayi halbi biyar suka yi. To da mashina ne suka shigo ko kuma a mota? A'a da kafa suka shigo ne. Eh da kafa suka shigo tun da ta gabacin gari suka hito. Wannan matsalar ta zo a ɗaukar mutane har gida da zimmar neman kuɗin fansa. Ya jima yana ciwa al'ummar wannan yanki to a ƙwarya musamman ma waɗanda suke da ɗan alamun hannu da shuni na waɗannan ƙauyuka masu tasowa. a Abasha Ali wani ɗan ƙungiyar farar hula ne a gundumar Madaron Rumfa ya yi tsokaci tare da kira ga gwamnatin sojan kasar Nijar. Kullum ka ji can a cikin wannan yanki na Madarunwa. Gaskiya wannan lamarin rashin tsaro gaskiya yana faruwa kuma ba mu jin daɗin abin da ke faruwa a cikin wannan yanki. na. A matsayin ku na 'yan ƙungiyar horar hula kuma cikin al'umma ana ku tunani mi ke yawan kawo haka eh kamar yadda bahaushe ce matsalai da ɗan gari kan ci gari akwai mutane masu ba su labari har suke shigowa suna ba da abin da su bai sani ba amma tabbas su wanga makwabtaka da najeriya kuma najeriya ma ya zama wanga yanki masu yamma na cikin jihar zamfara din to wannan makwabta ga ce ta kawo min wannan abun masarsa ne. Me za ka ce ga gwamnatin kasar Nijar? Eh to gaskiya a nan wurin kira na ga gwamnatin kasar Nijar eh, shugaban kasa Chani president CNSP muna kira a ƙara ranfarsan akwai gaskiya jami'an tsaro amma gun yana faruwa in sun yi nan wajen sai can wajen ta balle kenan muna kira ga gwamnatin CNSP ta karo mu jama'an tsaro a wanga yanki na mai zan ko ina da ko ina jama'an tsaro ga sanan amfrak ta inda insha Allah da yan mayagun suke so su yi wani abu sai su gani akwai jami'an tsaro a wajen basi amma in karamcin jami'an tsaro shi ke sa sai san san sai nan wajen sai su je can wajen su abin su. Labari ya tabbatar da cewa ɗan bindigar sun kwashi saluloli kusan sattin da wani abu na mutanen wannan ƙauyuka. yanzu haka dai dangin waɗanda aka ɗauka na jiran sharaɗin 'yan bindigar mun nemi jin ta bakin hukumomin yankin don sanin matakin da suke ɗauka don daƙile wannan matsala har haɗa wannan rahoto haƙartawa ba ta cimma ba mansur sani muryar amurka daga maraɗi Jamhuriyar Nijar. A gaida Mansur Maraɗi da wannan rahoton. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe goma sha ɗaya na safe da minti goma sha hudu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Shirin zamantakewa ne, kowa Jama'a masu sauraron mu barkanmu da warhaka, sannunmu da sake saduwa a shirin zamantakewa. shirin da ke nemo hanyoyin haɗin kan al'umma da ke da bambancin addini ƙabila jinsi da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa sunana zainab babaji ni ce ke gabatar da shirin a yau shirin zamantakewa ya tattauna ne kan yadda 'yan ta'adda ke amfani da mata wajen ayyukan ta'addanci A makon da ya gabata ne rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa ta cafke wata mace da diyarta 'yar shekaru biyu da albarusai guda 124 waɗanda rundunar ta ce ana amfani da su ne wajen harbo jirgin sama. Matar mai suna Hauwa Sani ta ɗura albarusan ne a cikin galan na manja kan hanyar ta zuwa jihar Katsina. Rundunar ta kuma sami naira dubu saba'in da takwas da ɗari biyar a hannun matar da wayar salula. Ko a watannin baya ma rundunar 'yan sanda ta kame wata mace da tarin albarusai ita ma tana hanyar ta zuwa jihar Katsina. Ko me ke sa 'yan bindiga amfani da mata wajen safarar makamai? Sunana uh, Comrade Awal Abdullahi Aliyu, Secretary General na Armed Forces Veterans Federation of Nigeria wato kuma ce ta tsohon sojoji ta Nigeria. Sannan kuma ni ne President na 1917 Northern Consensus Movement for Peace, Unity, Empowerment and Development Initiative. Uh, ya ce wadda take da kungiyoyi shida daga jihohi 19 na arewacin najeriya da kungiyoyin yan arewa da ke zaune a jihohi 17 na yammaci ko kuma kudancin najeriya to kai daɗe a cikin 'yan kwanakin nan an samu yadda ake amfani da mata wajen safaran makamai me yasa kake ganin kama ake sa mata ko kuma mata suke shiga irin waɗannan harka na safaran makamai To, na farko dai kamar yadda aka sani mata zuciyarsu tana da rauni amma kuma idan zuciyar ta bushe sun fi maza rashin imani da rashin tausayi. Wannan ba boyayyen abu ba ne. talauci ya jawo dalilin da ya sa mata sun samu kansu a cikin wannan yanayi saboda yanzu mace za ta iya yin komi domin ta kula da iyalinta ta kula da kanta ko kuma iyalinta ko 'ya'yanta. Mm. saboda yawanci mazajen ba sa iya ciyar da matayensu yanzu waɗanda matayen da suke da mazan kenan mm. matayen da mazajen su ko sun mutu ko kuma an sake su mm. kuma an bar su da 'ya'ya a so da yawa mazajen suka bar su da nauyin kula da wannan 'ya'yan su kuma matan za su yi komai domin su samu yadda za su yi su kula da iyalansu wannan shine abin da su masu amfani da wayannan mata wajen safaran makamai da kuma abin da ake amfani da shi wajen ta'addanci hmm. suka gano da yasa suke shigo da mata a cikin wannan al'amarin hmm. bangaren na farko kenan na hmm. biyu kuma an san wasu mata da kwaɗayin da kuma san abun duniya don haka a da wasu matan ma za ki tadda suna da mazaje a gidan mazajen auren suke amma suna fita su je su aikata ayyuka wanda ba mai kyau bane na laifi ba tare da sanin mazajen nasu ba hmm. in an tambaye su in sun shiga hannu sai su ce ko dai saboda wasu bukatu nasu ko kuma mazajen ba sa iya biya musu su na yau da kullum hmm. na al'amuran rayuwa yasa dole su su fita su je su nemo hmm. yadda za su yi su kula da kaso so da yawa wannan su ne dalilai da yasa a ake amfani da mata amma babba daga ciki da su masu amfani da wannan matan suke suka gano kuma shi ne ba a mai da hankali sosai a kan cewa mata za su iya ɗaukar irin wa'annan kayan laifin domin su je su isar ba hmm. hakan da suka gano yasa sai suke maimakon amfani da maza hmm. a kai da so da yawa jami'an tsaro in sun zo maza ake bincike hmm. ko a mota ko kuma a yanayin tafiya ko ma wani irin kaya suke dauke da shi za ga maza aka bincike mata ba a fai binciken su ba saboda akwai wannan tunanin ai mata ne tunanin yana bayan da ba za su iya yin abin da kika ba mai kyau bane ba so don haka sai suke a yuzin din waɗannan matan wajen ɗaukan kayan laifi domin za su ɗauko musu daga inda suka bikin ɗin shi zuwa mm. inda za su deliverin wato inda za su kai ba so da yawa ba tare da an bincike su ko kuma an yi tunani ko zargin suna ɗauke da wani kayan laifi. A cewar Madam Mata Sani Kaura, 'yan ta'addan na la'akari da rashin cikakken ilimi a bangaren matan wajen yin amfani da su. To abin da ya sa naga mata suke shiga harkokin rashin tsaro din nan domin waɗansu su fa rashin na ɗaya zan ce rashin wayewa ne da rashin kuma samun karatu waɗansu kuma wahala da kwaɗayi. Kwaɗayi da wahala suna tafiya wuri ɗaya. waɗansu kuma ya zama musu dai zuciyarsu ya riga taurara ne kawai sukan yi duk abin da suka samu kansu da zai taimaka ma kansu don rayuwar kansu don jin daɗin kansu sai su shiga irin wannan halayen amma kuma mata akwai matan da wanda sun samu tarbaya mai inganci idan suka ga wannan abin da zai kawo wannan na tashin hankali ko na wani abu na tsaro haka suna guje shi. wani lokaci matan mu karan kanmu muka kan kanmu kanmu cikin wahala saboda muna so mu zama kaman wani ina son samu kaza ba san taimakamakin aikin da kike yi ba amma kina so kawai domin a baki wani abu ki je ki ɗauko wani abu da zai hallaka mutane ko ya hallaka kanki ko dangogi ko iyali ma daya ko eh, eh, mutane daya kina ga kamar irin wayanda suke ɗauko wannan kayan kamar ba su da cikakken ilimi ne na sanin abin da suke yi shi yasa suke eh, barin kansu ana amfani da su wajen haddasa irin wannan tashin hankali to a yanda na ce kwaɗayi da kuma wani lokaci rashin hikima ne ko rashin eh, zuciyar ya riga ya mutu ne ko yaya a matsayin ki ke mace idan ma wani zai baki aika ko na wani abu zaki tabbatar wani menene yake cikin wannan gurin da zai bani in kai aikan amma kika duba kamar wannan da har an sa shi a cikin jerka ta sani kwadai ne kawai da kuma tunanin target abin da za a bata da za ta yi amfani da shi ko za ta ci ko za ta sare kanta da eh, za ta ba kanta wani abu da za ta samu ma kanta so ina ga wannan wannan yaya za a yi a bani ni mace da na san zafin kaina na san darajan ya'ya da iyali sai in a bani abu ko a jaka ne in dai ma kace zaka aje wani abu kusa da ni zan ce menene wani zaka aje bari in tabbatar da me wannan kake yake cikin jakan zaman lafiya da daɗi makonni biyu da suka wuce 'yan bindiga sun sace wasu ɗalibai da ke koyon aikin likitanci 'yan bindigar sun sace su ne a jihar benue kan hanyar su zuwa jihar inugu don gudanar da taro bayan kwanaki tara a hannun 'yan bindigan ne jami'an 'yan sanda suka yi nasarar kwato su shugaban jami'ar jos farfesa tanko ishaya wanda ɗaliban jami'arsa 20 ke cikin waɗanda aka yi garkuwa da su ya ce yana da yaƙinin za a samu sauƙin ta'addanci a najeriya da muka ba da rahoto sai muka sami labari da cewa uh, shugaban kasa ahmed tinubu ya ba da umarni da cewa ma eh, 'yan sanda da cewa duk abin da za su yi ya kamata su yi shi saboda su kwato yaran nan daga hannun eh, hannun kidnappers nan allah ya sa kuma sun yi kokari da kuma ofishin national security advisor sun hada gwiwa sun yi kokari allah ya sa kuma aka same su to mun ji daɗi kwarai daga ƙarshe an yi batun cewa ba a biya kuɗin fansa kamin aka kwato su ba kana ga kaman eh, najeriya za ta iya kawo ƙarshen wannan matsalan tsaro ba tare ma da an biya kuɗin fansa masu garkuwa da mutane ba tun da 'yan sanda da masu tsaro sun iya haito da yaran ba tare da an biya hansa ba to na tabbatar da 'yan tsaro suna da abin da ya kamata abin da karfi da ya kamata su yi su kwato najeriya daga inda muke ya kamata kowane irin eh, kidnapping da aka samu idan gwamnati sun sa kokari sun sa na'urori da yawa kamar yadda aka sa kuma an sa masu aiki wanda suka san aiki kuma kamar yadda aka sa to na tabbatar da lallai muna da muna da ba da imani da cewa akwai kwarewa da su 'yan sanda da kuma wasu masu tsaro da suke da suna iya kwato najeriya daga inda muke. Mata da suka samu kansu a mukamai na siyasa kamar Honorable Hajara Dan yaro Ibrahim, mace ɗaya tilo a majalisar dokokin jihar Nasarawa, ta ce Najeriya ta shiga mummunan yanayi na ta'addanci da kuncin rayuwa da ya buƙaci wayar da kan al'umma don kauce wa hallaka rayuka. To wannan abu za mu ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'un ƙasan duniya ga baki ɗaya da kuma ƙasa na Najeriya mun shiga wani hali na yanayi akan harkokin tsaro da kuma harkoki na zaman cikin talauci a jihar nasarawa mun samu kes biyu kenan wanda ake kama mata da saƙo na alburusai saboda dukansu kowa zaki ji a bayaninta za ta ce an aike ta ne ta kai ma wani a gari kaza to ina ga wa'annan 'yan ta'adda maza suna amfani da yanayi na hali na kuncin rayuwa wanda mutane suke samun kansu a yanzu da suna amfani ne da maza da yara ƙanana to yanzu ga abin ya tsallako ya zo kuma ana amfani da mata an mm. kika lura ita waccan nan ma ta nan da yarinya karama yar shekara biyu to kin ga ana amfani ne da yanayi na talauci mm. wanda mata suka fi kasancewa a mafi yawa a cikin harkan talauci saboda rashin karfin tattalin arziki a hannu na hmm. wanda za su yi sana'a na kansu ko wanda za su kula da kansu wasu kuma za ki ga a gidajen auren su ne mijin hmm. su ne matan su suke fama komai da hmm. halin rayuwa ba ta son ta bar 'ya'yanta cikin kunci sai ka ga yayi sanadiyan sun je ana amfani da su suke yin wannan mummunan sana'a hmm. wanda bai dace ba dole mu taso da malaman addinai da ah, masu sarautu mu ƙara ci gaba fa da wayar ma mata da kai kada mu yarda ana amfani da mu wajen cutar da ƙasarmu da al'ummarmu. Mu yafa juna mu manta baya. Masu sauraro da jawabin Honorable Hajara ɗan yaro Ibrahim za mu ɗiga aya a shirin zamantakewa na wannan mako. A mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji sauran bayanai da shawarwari daga bakin bakin namu. Yanzu dai a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu huta lafiya. To a gaida Zainab Babaji yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da ku aiko mana ta hanyar imel. saƙonmu na farko a yau na haɗin gwiwa ne ya ce muna ƙara yabawa gwamnatin Abba Kabir Yusuf gida-gida yadda yake zaƙulo dubban ayyukan alheri da ci gaban a faɗin jihar mu ta Kano. Da fatan Allah ya kawo zaman lafiya da arziki mai yawa a cikin jihar mu ta Kano da ƙasa baki ɗaya. Sako daga Maimuna Idris Kano da Bilkisu Garba na Hali Kamba da Hajiya Binta Umar Lida Doguwa Kano. shi kuma sakonmu na gaba ya fito ne daga shehu adamu da ya ce shin wai yanzu haka za mu ci gaba da tafiya a najeriya talakawa na kwana da yunwa shugabanni kuma na wadaƙa da abinci bayan kuma mun san cewa da kuɗin mu ake lilo a kujerar mulkin kai wallahi lahira akwai kallo fata kawai shine allah ya kai mu lafiya Shi kuma sakonmu na gaba cewa VOA Hausa ku mika sakon jinjina wa gwamnonin Najeriya waɗanda suka aiwatar da ƙarin albashin dubu saba'in. Da fatan sauran gwamnatocin jihohi za su gaggauta biyan sabon albashi da garba na halikan ba. To madalla a gaida Sarfilu, yanzu kuma ga labarin duniya a takaice. To Muhammad a takaice dakarun Isra'ila ne suka ce sun kai samame da hare-hare ta sama a ranar Laraban nan a yankin Yahuda 'yan kama wuri zaune a gabar kogin Jordan da ya kashe akalla mutane tara. Sojojin Isra'ila sun rawaito gudanar da ayyukan dakile ta'addanci a Jenin, Tulkarin da yankin sansanin 'yan gudun hijira na Alfara'a inda suka kashe adadin mayaka tara. a mako mai zuwa ake sa ran fafaruma francis zai fara wani rangadi mai tsawo a kasashen waje inda zai ziyarci kasashe hudu a sassan asiya da kasashen da ke kusa da ruwa cikin kwanaki goma sha daya babban jagoran mai shekaru 87 a duniya an tsara zai ziyarci kasashen indonesia papua new guinea timor leste da singapore a tafiyar mai falaken tattalin arziki da addinai daban-daban a yau laraba shugabannin kasashen pacific suke gudanar da taronsu na shekara-shekara a nuklofa na tonga inda firaministan australia anthony albanese ke zaurcin goyon baya ga yankin ga jadawalin tafiyar da tsaron yankin na pacific jadawalin na dala miliyan 271 zai samar da wata rundunar 'yan sandan kasa da kasa da za a iya tura kasashe a yankin a yayin bukata ko yayin wani babban tashin hankali. hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya na binciken wasu manyan jami'an ta biyu a sudan bisa zarge-zargen da suka hada da na damfara da ɓoye bayanai masu bayar da gudunmowa dangane da cancanta isa da tallafin abinci ga farar hula a daidai lokacin da ƙasar ke fama da matsananciyar yunwa cewar wasu mutane sha ɗaya da ke da masaniya akan lamarin. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Za mu kuma buɗe layin wayar mu domin ku kira ku bayyana ra'ayinku dangane da matsalar yadda za a magance matsalar tsaro akan iyakokin Najeriya da Nijar. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman hawa sharif da ta karanto labarai da julia da gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu sidrik ni muhammad hafiz baballe ke cewa sai mun haɗu insha allahu a cikin shirin mu na dare yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.